kai mata don Allah Allah gafarta fata dan dan yake nema duk wanda mahaifiyarsa ta yi wani abu da ya yafe mata kafin a kai ga sakata a kushewata wadda kuma babu a samu wannan ba kuma ya fatan ubangiji allah ya gafarta mata a tuni aka yi mata jana'iza wanda kuma ga ta nan an kawo ta a cikin makara wanda kuma nan da zuwa ko da lokaci idan an kammala haka kabarin nata za a sa ta a ciki kamar yadda wanda suke bibiya kuma suke kallon wasan hausa cewa ta ɗauki tsawon lokaci tana wasan hausa kuma ta ba da gudunmawa sosai a kan cigaban harkokin wasanni musamman faɗakarwa sannan kuma ta ɗan taɓa harkoki na siyasa wanda kuma daga baya wanda kuma ta rinka fitowa a matsayin uwa a na wasan hausa za su daga nan shehu a a ne nan ne masu cire ta makarar wanda ta daurin fa sai an sun ta daurin a zai gyara kai za a gyara za a gyara iskar ta za ka shafa ka ji ba mai aska ne ina mai aska dan sassauta daurin ga aska ne sha dan sassauta daurin ana akwai ƙasa ne? ba ne shi askan ne ga askan ne Eh, a jawo shi a dan rufe ya bar ƙasa wajen kanta mai hukun ƙasar nan a sa mai dan karfi mana

kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc muke ka muku jana'izar rajiya zainab butu wacce take fitar da wasan hausa da allah ya mata rasuwa a jiya kuma aka kawo ta nan makabartar rigade-gade da ke da ke kan titin quadrod da ke yanke garma hukumar ne a kanan najeriya tuma sauraro gabanin a kai ga kammalawa ko a kai ga gama tattaro wannan lasi ga wasu daga cikin abokan sana'ata da muke tare da su to malam bashir ya kuka da wannan rashi to alhamdulillah mun gode wa allah mun gode wa Allah to me zaka ce game da ita ito e, magana na wada da yawa da ita saboda ni kafin ma a fara sha'anin wannan harkar ramu tun kan ta fara muke tare tun da kuruciya mun tare da zaina wanda duk ya santa a haka ya san na ce bashi na ko ya'yanta kowa ya san haka ya don saboda mun zama birket da ita da duk abin da ta sai ta tana zumunci zumunci a irin zainab Allah kaɗai ya sani idan eh, wani abu ya faru a wani lahi ita za ta fara zuwa ko me ya samu wani to kamar wani irin gefe rashin ta zai haifar muku a masana'antar Kannywood ai to ai kasa shi wannan sana'a ta mu kowa akan matsayin nasa yake in ba ka nan wurin ka baya nan sai dai wani kuma ya taso a ce wani ne wancan amma ba dai ita bace ta yi ba ita bace kuma duk yare-yaren nan 'yan matan nan da sauransu in an ce a tattona wadda ta yi wa gurbi ta nemo muka taimako tana da wannan alhamdulillah allah tsara ta rahama eh allah sa ta rahama mu kuma allah sa mu cika da imani to kai fa son so in sunanka ni sunana baba adamu muhammad to ni yi haka da ita ta siyasa to me zaka ce game da ita gaskiyar magana wannan baiwar allah special ce a cikin jama'a wato ta musamman a ah, ta musamman ce gaskiya saboda duk inda muke da ita a cikin siyasar ma da muka tafi duk inda kaje zaka ji ana ambatatta zainab kaza zainab kaza zainab kaza ko a cpc din nan babu abin da ba ta yi ba na mutane kuma kullum ɗaya ne wani lokacin da ba mu haɗuwa da ita a cikin harkar siyasa musamman ma harkar buhari da ɗan zago to duk nan haka muka da ita allah dai ya ramshi ta allah ya gyara bayan ta na farko suna na lawan garba taura ah. to ni kamar yadda masu magana suka yi na baya game da maganar hajiya zainab ba abin da zan ce mata illa iyaka in yi mata addu'a allah ubangiji ya gafarta mata kuma zuri'ar da ta bari allah ubangiji ya haɗa kansu allah ubangiji ya sa siyo hali da koyan irinta domin a kullum burinta ne ta yi magana a game da addini a kula da addini ko maganganun da muka yi a wasof a kwanan nan da ita bata da lafiyar nan ta take ku riƙe alƙur'ani ku kula da zamanci kuma ni na san mai zamancin ci muna tafiya tare da ita a harka ta kane wutu sannan mun yi tafiya da ita a harkar siyasa wurare daban-daban jajirtacciya ce kuma tana da rukon amana ba ta so ta ga an cuci wani wannan kaɗan kenan daga cikin irin halayen hajiya zainab allah ubangiji ya gafarta mata allah sa ta huta na gode kwarai da gaske to har ila yau ga mu da rada wasu ga da tare da babban hayato babban hayato za mu so mu ji ya kuka ji wannan rasuwa to assalamu alaikum to kasan duk mai rai mamaci ne amma mutuwa ba a sabo da ita a duk lokacin da aka ce an yi mutuwa to tabbas akwai tashin hankali akwai ɗimuwa akwai takaicin rabuwa musamman kana wanda ya rasu masoyi ne ko baka san mutum baka ji an ce ya rasu kakan tausaya to kama wani gefe kake ganin rashin ta muku a harkokin kuɗin ai ba ma a ganin magana ta ne ta kani ba ni ina magana ne ta personally ina da tsakanina da mama sai dai in mata addu'ar Allah ya sa aljanna makomata domin yadda ta ɗauki amu da ta ɗauki maryam haka ta ɗauke ni sannan duk wanda yake mu'amala da mama ya san halinta mama babu ruwanta da wasu kananan maganganu kamar yanzu yadda muke discussing da yadda yan unguwar suke faɗa inda mama ta ganka magana ce tsakanin ka da ita ta alkhairi kullum ta ganka addu'a ce tsakanin ka da ita kullum za ta yi kokarin ta haɗu sai ta yi maka addu'a sannan sai ta gaya maka wata magana da za ta taimake ka a rayuwa mama mutum ce gaskiya mun yi rashi sai dai mu ce Allah ya sa rashin lafiyar ta ya zama kafara a gare ta ya sa aljanna ta Allah ya shafa kurakuranta ya dubu bayan ta ya albarkaci bayan ta ya ba mu haƙuri da mu da 'ya'yan da ta haifa a ta a haƙuri na rashin wannan uwa da muka yi alasan kwalli ga me za ka wa wa wa ina son tabbatar maka da cewar mu a masana'antar mu ka sani duk mutanen arziki duk mutum da ya tafi yakan tafi da abubuwansa maimaita irinsa aiki ne mamazi kamar yadda dan uwana ya gama faɗa yanzu ita ba ta da wani gefe duk wanda yake cikin masana'antar ta mu ta dauke shi a matsayin tamkar wanda ta tsuguna ta haife shi tsakaninmu da ita sai nasiha sai addu'a muna fatan irin nasihohi da addu'o'i da ta mana da kuma irin kyawawan mu'amalolinta da mu da abokan zama da 'yan uwanta muna fatan allah ya dubi wannan lamari ya sada ta da manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma ina son in gaya duniya cewar a masana'antar mu ta kanewood ba za mu yi da mace kamar irin wannan ba tsakani da Allah amin Allah mun gode Allah sa ka alheri to kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC muke kama ko yadda ake jana'izar ta jiya Zainab but wacce Allah ya mata rasuwa bayan gajeriyar rashin lafiya mutane da dama waɗanda suka zo musamman wanda suke cikin ita shi wato masana'antar Kaliwood wanda suka zo suka halarci jana'izar ta ganin musamman yadda suke bayyana ta musamman masana'anta da jewa mace ce wacce take mai ah, haƙuri da kuma jirgin mutane a cika da kuma kishi na da musamman wajen kula da addini yanzu dai gashi nan dai ana ta shirye shi mutane ne suke ta shigowa haka yanzu baya ga lokacin da aka yi jana'izar ta a gidanta da ke unguwar court road nan da ke kallon asibitin premier a yankin garmar hukumar tarauni Thank you. dan ba rage ko ba rage baya ne can wurin bayan gobe ka sana Thank you.

sashen hausa na bbc ke muku jana'izar hajiya zainab bud kai tsaye daga nan makabartar da ke kan titin control a karamar kuma ta rauni da ke birnin kanan nigeria wanda ke jana'a katina aka yi jana'izar ta gidanta da ke nan wannan uwa nan daura da a asibitin premier wanda yake wannan kusa da wannan makabarta kuma ga shi nan tuni aka binne ta bayan an mata sallar jana'iza wani kuma yanzu bayan an. bayan rufewa sannan sai kuma a zo a yi mata addu'a kana kuma su koma gidanta a ci gaba da makoki akwai dai mutane daban-daban kamar daga muku da dama musamman su abokan sana'arta da suke wannan guri wanda kuma wannan magabarta da kuma da suka zo da kuma sauran kama daga jarumai da kuma shi da kuma ah, mawaka na iya ganin fuskokin masan su yawa wanda kuma suka zo wanda kuma gabanin binne ta ɗaya daga cikin 'ya'yanta wato a da yake neman abuwa na duk wanda uwarsa mahaifiyarsa ta yi wa wani abu da da Allah ya yafe mata kuma sannan ya yi mata addu'a da ba ta kari ganin zuwa lokaci babu wani daga cikin mutane da suka yi magana. zan so in ja sunanka to ya kake da ita kaka ta ce to me za ka ce game da ita allah ji ganta amin allah ya gafarta mata amin to malam zan so in ja sunanka musa ahmad to ya kuke da ita akwai ya a wurin ta kawar matata ce to ya za ku bayyana ta mace ce mai mutunci mai kamun kai kuma guda addini to kamar wani irin gibi kuke tunanin rashin ta kayi haifa <coughs> ah, gibi ne babba ba za a samu cike shi ba kusa domin irin yanayin uwa ce ta gari wacce ake neman irinsu a ah, wannan matsakaicin hali da ake ci a najeriya Allah ka amin Allah to ga wasu sun ja suna na abubakar hizkura to kamar ya kuke ji da wannan rashi na to farko dai sai dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita wannan mamaciya kanwar kakata ce uh, mahaifiyarsa daya uba ne suke da bambanci wallahi wannan rasuwar da gaskiya ta taba ni sosai na ji wannan rasuwa sai da inci Allah ya gafarta mata waɗanda suka zo suka yi mana ta'aziyarsa da kuma har aka mata aka sallace ta sai da inci Allah ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi amin Allah kafin addu'a muna sanarwa da Allah cikin mu'amalanta in akwai wani wanda yake binta bashi dan Allah da annabi muna roƙon shi sanar da Allah ko mai shi

so cikakken suna um, sunana mustapha musti malam mustapha zan so mu ji shin ya kuka ji da wani rasuwa wallahi jiya da dare kawai na ga an yi postin cewa allah ya mata rasuwa wato mun girgiza kwarai da gaske don komai ba saboda mace ce mai zumunci mace ce mai kirki mace ce mai addini ko da yaushe za ka ganta ta zo za ta dinga gaya mana cewa mu dinga jin tsoron Allah mu dinga yin addu'o'i rayuwa sai mu bi ta hankali komai muke yi mu bi shi a cikin sannu da hankali mu samu nutsuwa karmi abin da za mu zo mu ci kunya mu bata wa kanmu da iyayenmu da danginmu da kowa kullun nasihar ta kenan a gare mu kuma mace ce mai kirki da zumunci lokacin da na je duba ta asibiti ma abin da ta gaya mana kenan kamar tana bar mana wasiya ne tana cewa kun ga yadda Allah ya yi da ni rayuwa ga yadda take so ka mu bi rayuwa a hankali rayuwar nan ba komai ba ce abinda ta danga ko da yaushe duk wanda ya je wurin ta abinda za ta gaya masa kenan ya je duba rayuwar nan ba komai ba ce mu bi a hankali mu bi Allah mu ji tsoron Allah wallahi mata mutu ne kirki ce kwarai mai zumunci amin amin zan so mu je cikakken suna na idris muhammad kuke da ita uwa ta ce to ya kace da kuka ci da rasu babu daɗi babu daɗi gaskiya to kan me wani abu zaka iya tafiya zai kasance zaka ci gaba da tunawa da ita eh kira ko da yaushe da abu Allah kullun kiranta kenan abu Allah a ibada a kula da yan uwa kullun kiranta kenan eh. to wani fata kake da shi gare da kuma sauran al'umma to ina mata kyakkyawan zato ina kuma addu'a Allah ya sa karshen wahalar ta kenan eh, Allah ya karɓi bakuncin ta eh, to ana gudanar da addu'a dangane da wannan rasuwa tata wadda ina uku kuma gane tare da nazifi san nazifi ya karin to alhamdulillah mun gode wa Allah to me za ka ce game da ita to mama Allah ya jikanta Allah ya fi mata Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna ce makoma kuma mama mutuniyar arziki ce an yi zaman lafiya da ita an yi zaman lafiya da 'ya'yanta kuma yanzu gashi lokaci ya yi wanda kowa haka yake jira ubangiji Allah ya sa aljanna ce kuma a wajenta got some time with some alhamdulillah ba kuri da gode amin mun gode Allah saka ya kuka ji da rashinta. ta to ai mutuwa tana kan kowa sannan sai dai inda ka san tana kan kowa sai dai ubangiji Allah sa mu mata mu ta zo mu cika da imani ta kuma ta riga mu ubangiji Allah saka ta gidan aljanna Allah karbu bakuncin ta dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta amin da rasulullahi amin amin gobe to suna na isa a isa to ya kuka ji da rashin to ha ah, kullu nafsin za'iqatul maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan mutuwa ta taba mu babban rashi ce amma mu ne mata addu'ar Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa mu ma in ta mu tazo mu cika da imani kai tsaye masu sauraro ga mu tare da yakubu muhammad mana yakubu ya karin hakuri alhamdulillah to ya kuka ji da rashin ta eh, alhamdulillah allah ya ji kamomi ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya ji kanta da rahama ya sa karshen wahalan kenan to kamar ya rashin ta zai shafi sana'a to ni ba sana'a ba kawai saboda ni sirka ta ce kaka take a wajen 'yata saboda haka ni uwa ce a wajena sannan kuma a industry ce dole akwai abubuwa da dama da take taimaka mana da shi mace ce mai zumunci sannan kuma da kulawa da kusan tarbiyya ko an kai abu ba daidai ba ko kai waye za ta yi maka faɗa ta nuna maka yadda rayuwa take amin ya rabi yanzu ga tare da alinuhu da kuma abakalla alinuhu ya karin hakuri alhamdulillah to me za ka ce game da hajiya zainab to hajiya zainab sai dai mu ce Allah ji jikanta Allah ya mata rahama wato ta kasance uwa kuma sannan mai zumunci ta dauki kowa nata duk wani al'amari na jama'a za ka ga tana shiga ciki a yi da ita kai da kafa kuma ni muna da kusanci kusan kamar za a ce akwai dangantaka ma tsakaninmu Allah ya jikanta kuma Allah ya mata rahama to ga kuma afakan lawo shugaban kuma ta cafi na na jihar to alhamdulillah ba abin da za mu ce sai dai mu ce da abin da allah ya karba nasa ne kuma duk gaba mu yan haka ne masu tafiya ne lallai hajiya zainab mace ce mai girmama mutane ba wai dan ka fita shekaru ko kuma kana ƙasa da ita ba ta san mutuncin mutane tana tana da girmama mutane don haka kuma ga zumunci kamar da ake ta yaba mata ya ubangiji ya sa wayannan kyawawan abubuwa da ake ambata nata ya sa mata su a mizani kuma ya sa ta zama cewa Allah ya gafarta mata kurakuranta wato abubuwan da aka yi na jinya an ɗauki tsawon lokaci ana jinya ya sa wato jinya ce ta kankarar zunubi da kuma wato samun lada a wurin allah allah jikanta allah ya gafarta mata to ka suna na so haladu alhamdulillah mun yi dai rashi na uwa mai zumunci wanda dukkan masana'antar fim kowa ta dauke shi danta ko musamman ni akwai amana da yadda da aminci tsakani na da ita kwan kawai allah ya gafarta mata domin ta da ita na jiya kuma ta yi kafara fatan mu allah ya gafarta mata abun da ta bari kuma allah ya dube su ya dubi bayanta yadda ta yi zumunci allah ka